Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Yan uwa ina mana barka da wannan lokaci da fatan Allah madaukakin sarki ya biya mana dukkan bukatunmu ya kuma tabbatar da mu akan wannan tafarki madaidaiciya. Kamar yadda muka sani muna magana akan wannan maudu'i mai muhimmanci wadda shine maudu'in da ya shafi ta yaya za mu san imamai goma sha biyu nan da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya tafi ya bar mana wadda wannan hakika ɗin hadisai da ruwayoyi mabambanta sun bayyana shi amma a ina matsalar take shi ne ta yaya za a za mu san waɗannan khalifofi guda goma sha biyu na manzo sallallahu alaihi wa alihi wadda kamar yadda muka sani a karatun da ya gabata mun kammala maganan kawo eh, mun kammala magana akan abun da mai sawa'iqul muhrika ya kawo wadda muka ga bayanin da ya ɗebo wadda yanzu insha Allah ta'ala bayan mun ƙarisa wannan za mu tafi wata hanyar wanda a wannan hanyar za mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ambata mana waɗannan khalifofi guda goma sha biyun balma ya ambaci sunayensu ɗaya bayan ɗaya har zuwa ƙarshensu wadda kamar yadda za mu gani a nan gaba insha Allah ta'ala wadda ya fara ko in ce za mu fara da cewa idan kenan fahadhan nas al-mubarak za mu ga cewa wannan abun da muka karanta a baya wannan nasi mai albarka yathbut lana yana tabbatar mana zarurata ismat al-itra yana tabbatar mana da cewa dole ne fa eh, waɗannan mutane waɗannan imamai su zama ma'asumai ne dole ne su zama ma'asumai tun da kamar yadda muka gani an gwama su ne da alkur'ani mai girma sai ke cewa mudafan ila asharatil adilla ƙari akan wannan kuma zaka ga muna da gomomin dalilai waɗanda alƙur'aniya wa ruwa'iya wanda suka shafi ayoyi ne wasu dalilan kuma ruwayoyi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi allati la majala lil wuquf alaiha fi hadhihi al ujala wadda bamu da iko mu tsaya akan wannan nusus din a wannan lokaci da muke da shi dan kaɗan ma'ana wannan tunda littafi ne rubuta muktasar. ba zai yiwu ya zama na cewa ya tsaya akan waɗannan al'amura gaba ɗaya ba sai ke cewa na'am qad yuqal eh za a iya cewa duba zuwa ga abun da muka nakalto innal itra unwan am in aka ce itra tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ne yace ya bar mana alqur'ani da itransa to itra din nan zamu ga za a iya cewa itra unwani ne am wadda ya shafi eh, abubuwa mabambanta ya shafi mutane mabambanta don haka za a iya cewa haka sai ke cewa eh, yumkin an yashmul ghayra al-a'imma al-ithnay ashar zai iya yiwa itaran nan ya zama ya shafi ya kunshi sama da a'imma goma sha biyu da muke da su sai ke cewa alladhina tamassak bihim alladhina tamassaka bihim shia eh, al-imamiyya unwanin itara am ne zai iya zama ya shafi sama da imamai goma sha biyu da 'yan shi'a suka yi riko da su wannan wani zai iya faɗan haka sai ke cewa li'annahu kama thabata fi muhallihi kaman yadda ya riga ya tabbata a muhallinsa cewa annal qadiyya la tuthbit mawdu'uha cewa ita qadiyya ba ta tabbatar da mawdu'inta wadda wannan a muhallinsa ya riga ya tabbata sai yake cewa wa min huna la yumkin at-tamassuk bi hadha al-hadith wa ma yushbi wa ma yushabihu sai ke cewa to wani zai iya cewa to ai daga nan in muka ga cewa itira unwani ne am da za a iya ɗabbaka shi akan mafiya yawan eh, makusantan manzo sallallahu alaihi wa alihi to ba zai yi mu yi riko da waɗannan hadisan da ire-iren su ba domin tabbatar da imamai goma sha biyun da muke magana akan su shi yasa sai ke cewa lita'ayini masadiq eh, masadiq hadith al-khulafa 12 domin mu ayyana masadiq din wannan hadisi na cewa khalifofi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi guda goma sha biyu ne da haka ba zai yi mu yi riko da wannan hadisin domin tabbatar da suwaye guda goma sha biyu ba sai ke cewa lidha ashkala abu zuhra saboda haka ne ma abu zuhra ya ishkali akan wannan mas'ala din eh, fil hadith fi hadha al hadith bi qawlihi shi yasa shi abu zuhra yake cewa wa ba'da taslim bi sihhati al lafz naqul bayan mun sallama cewa wannan hadisi na cewa manzon Allah ya ce khalifofi a bayansa guda goma sha biyu ne mun sallama da wannan ba ishkali ba matsala mun yadda cewa wannan lafazin ya inganta ingancacce ne ba shi da matsala to za mu ce shi yasa yake cewa naqul sai mu ce bi annahu la yuqta bal la yata'ayyan bal la yu'ayyin man zakaruhum wannan hadisin duk da cewa ya bayyana cewa khalifofi sha biyu ne amma baya ba a tabbatar da su wane ne guda goma sha biyun da wannan hadisin sannan ba a iya amfani da wannan hadisin domin tabbatar da su waɗannan goma sha biyun su wane ne su kamar yadda muka gani sai ke cewa min al'imma as-sitta al-muttafaq alaihim inda al'imamiyya al fatimiyyi kamar yadda za mu ga cewa eh, wannan hadisin ba zai ayyana mana imamai guda shida wadda aka ittifaki akan su ba a wurin eh, imamiyya al-fatimiyyin kenan sai ke cewa wa huwa la yata'ayyan aulad al-husayn duna auladil Hassan. wannan hadisin ba zai yi mu amfani da shi domin tabbatar da cewa imamai za su fito ne a tsatson imamul Hussein ba a tsatson imamul Hassan ba wannan hadisin ba zai tabbatar mana da wannan hakikan ba sai ke cewa kama la ya ta'ayyan ahadan min haula'i bi hadha tartib kamar yadda ba zai yi wannan hadisin ya tabbatar mana da ɗaya daga cikin waɗannan imamai da muke da su goma sha biyu da wannan tartibin ba wannan shine iskalin da abu eh, da abu zuhra yayi dan haka a yanzu shi yasa saidi zai tafi zuwa ga wata hanyar na daban shi yasa yake cewa turuqun ukhra li ta'yin masadiq aimma Masadiqil itra wasu hanyoyin wanda ta wannan hanyoyin za mu tabbatar da masadik ɗin a imma guda goma sha biyu nan wadda ya fara da cewa lakin huna ka tsoro adida sai dai muna da hanyoyi mabambanta daban-daban min khilaliha ta dalilin waɗannan hanyoyin yumkin ta'ayin masadiq al ta wannan hanyoyin za mu iya yin amfani da su domin mu tabbatar da su wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa ya bar mana guda goma sha biyu nan wa ahlul bait sai ke cewa da kuma su ahlul bait su wane ne ahlul baitin manzon Allah wanda ya bar mana su tare da alqur'ani wanda ya faɗa mana adadin su goma sha biyu ne su wane ne su sai ke cewa za mu bayyana wannan a dunkule at-tariqul mubashir hanyar da zamu yi amfani da shi domin tabbatar da waɗannan khalifofi ko imamai guda goma sha biyu shine at-tariqul mubashir me ake nufi da tariqul mubashir sai ke cewa at-tariqul awwal huwa at-tariqul mubashir li hanyar da za mu yi amfani da shi na farko a nan shi ne za mu yi amfani ne da ɗariƙa ta kai tsaye bi ma'ana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ne zai bayyana mana su wane ne guda goma sha biyun nan ɗaya bayan ɗaya sai ki cewa min khilalin ruwayatil manqula anin nabiyil akram sallallahu alaihi wa alihi A nan, za mu yi amfani da ruwayoyi ne da aka nakalto su aka samo su daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi domin mu ga waɗannan khalifofi guda goma sha biyu su wane ne su sai ke cewa wallati nusu alaihim bi asma'ihim wadda ruwayoyin da zamu gani yanzu ruwayoyi ne da suke ambaton imamai suke ambaton khalifofi da sunayensu ba wai a ce sha biyu kawai a yi shiru ba ba kuma a ce eh, misali tara a tsatson imamul husaini a yi shiru ba a eh, wannan ruwayoyin za su ambata maka daga wane sai wane sai wane sai wane har zuwa ƙarshen su wanda ya fara daga cewa da cewa minha ruwayan da zamu fara karantawa yake cewa daga cikin waɗannan ruwayoyin ma zakarahu fi yanabi'il mawadda ɗaya daga cikin ruwayoyin ruwayoyi ne da aka ambace shi a littafin yanabi'il mawadda sai ke cewa an kitabu fara'idis simtain wadda za mu same shi a wannan muhalli din bi sanadihi al mujahid wannan ruwaya ne da aka karɓo ta daga mujahid wadda yake cewa an ibn abbas an karɓo daga ibn abbas qala ibn abbas yana cewa karima yahudi yuqal lahu ɗaya daga cikin ba yahude ɗaya daga cikin yahudawa wanda ake cewa na'thal ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ba yahude ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi fa kala sai yake cewa ya muhammad ya kai manzon Allah ya kira shi da sunansa kenan kamar yadda muka sani ba yahude ne yake cewa ya muhammad as'aluka an ashiya'in lajliju fi sadri منذ ya Muhammad zan tambaye ka akan wasu abubuwa wanda waɗannan abubuwan suna kai komo a zuciya na tsawon lokaci wannan abubuwan sai yake cewa fa in ajabt eh, fa in ajabtani anha idan ka bani amsan waɗannan abubuwan da zan tambaye ka aslamtu ala yadayk to zan musulunta a hannunka bi ma'ana Behudi ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana da tambayoyi in ya amsa masa waɗannan tambayoyin zai musulunta Kala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce wa shi wannan ba Yahudan, Saliya Aba Amara, tambayi tambayanka ya kai Aba Amara. Wannan alkunyan shi ba Yahudan kenan, ya kira shi da kunyansa. Faƙala sai ba Yahudan yake cewa ya Muhammad, ya kai Muhammad, sifli rabbak, ka siffanta min Ubangijinka. Wannan shine tambayan da ba Yahudan ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi na farko. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa la yusaf ai ba a siffanta shi illa bima wasafa bihi nafsu sai dai da abun da ya siffanta kansa bi ma'ana ba zai yi ka siffanta Allah da sifofi da zaka ciro su da zaka ciro su daga aljihunka ba a'a ana siffanta Allah ne da siffofin da ya siffanta kansa sai yake cewa wa kaifa yusaful khaliq alladhi ta'jazul uqul an tudrikahu ta yaya za ka siffanta mahaliccin da hankula sun gaza su riske shi bi ma'ana mahalicin da hankali ya gaza riskansa ta yaya za ka siffanta shi sai yake cewa eh, wal auham an tanaluhu hakanan kuma wahami ya gaza kaiwa zuwa gare shi ta yaya za ka fara siffanta shi wal khatarat an tajidahu sannan haka nan abubuwan da suke bijirwa a kwakwalwa sun gaza kaiwa zuwa gare shi sun gaza samunsa sun gaza kaiwa zuwa gare shi wal absar an tuhita bihi sannan kuma idanuwa idanun muta idanun mutane idanun halitta sun gaza ba zai yi su iyakance shi su kewaye shi ba ba zai yi su gan ba kenan kenan irin wannan ubangiji ta yaya zaka siffanta shi sai ke cewa jalla wa'ala amma ya sifuhul wasifun ubangiji ya ɗaukaka daga sifan da masu sifa suke siffanta shi da shi don haka daga nan za mu fahimci cewa Allah maɗaukakin sarki fa ana siffanta shi ne da siffofin da ya siffanta kansa kawai wannan ba shi ne muhalli shahidin mu ba ruwayan ta ci gaba ila an qala sa'il shi ba yahudin ya ci gaba da tambayoyi in mutum ya koma littafin eh, muntakabul athar eh, shafi na tara, babi na takwas. zai ga eh, cikin ruwayoyin da suka zo din ya duba wannan ruwaya din zai ga wannan hakika din zai ga tambayoyi ne ba yahudan yayi ta yi wadda za mu tafi zuwa ga mahallin shahidin mu har zuwa lokacin da shi ba yahudan nan ya fa akhbirni an wasiyyak ka bani labari akan wasiyinka wane ne wasiyinka man huwa fa qala eh, sai bai hudan ya ci gaba da cewa wane ne shi fama min nabiyyin illa walahu wasi ba wani annabi face yana da wasiyi ma'ana dukkan annabawa suna da wasiyai kai wane ne wasiyinka sai ke cewa wa inna nabiyana Musa bin Imran awsa ila Yusha bin Nun hada kafa dalili yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi cewa kowane annabi yana da wasiyi sannan annabinmu annabi Musa dan Imran ya yi wasiya ga Yusha bin Nun wadda sa ya zo a Qur'ani mai girma shi wannan wasiyin annabi Musa kenan to dan haka yanzu kai wane ne wasiyinka tunda annabi Musa yana da wasiyi wani annabi yana da wasiyi kai wane ne wasiyinka ga muhalli shahidin mu mu lura mu saurara da kyau mu ji amsan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi zai bashi wanda daga nan ne zamu ga su wane ne khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi na hakika فقال صلى الله عليه وآله سيما الله صلى الله عليه وآله يكي إن وصي علي بن أبي طالب wasiyina shine aliyu dan abi talib sannan sai yake cewa wannan mun ji na farko wannan shine wasiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi na farko shine Khalifa manzon Allah na farko wa ba'dahu sibtai al-hasan wal husayn bayan shi kuma sai tsatsona guda biyu al-imam al-hasan alaihi salam wal imam al husayn da kuma imam al husayn wannan mun ji guda uku sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa tatluhu tis'atu a'imma min sulbil Husain sannan imamai khalifofi guda tara za su kullo ne za su fito ne za su biyo bayan su wadda daga tsatson Al-Husayn suke faqala sai shi bayahudan yake cewa ya Muhammad ya kai Muhammad kamar yadda shi yake ambata sallallahu alaihi wa alihi fasammihim li ka kira min sunayensu yanzu so yake yi ba wai yana so manzon Allah ya gaya masa tara za su zo daga tsatson Imamul Husaini bane a'a so yake yi ya ambata masa su ya ji su wane ne waɗannan khalifofin nasa faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa mu saurara da kyau zai lissafa mu su sai yake cewa idza madal Husain fabnuhu Ali idan Imamul Husain alaihi salatu wassalam ya tafi bi ma'ana yayi wafati ya kammala imamancinsa ya tafi sai ke cewa to sannan kuma sai ɗansa Ali Ali ibn al-Husayn kenan Zainul Abidin alaihi salatu salam. to daga shi fa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ci gaba da cewa fa idza madha Ali ibnuhu Muhammad idan kuma Ali Zainul Abidin ya tafi yayi wafati to sai ɗansa Muhammad wane ne Muhammad Muhammad al-Bakir alaihi salatu salam kenan fa idza madha Muhammad idan kuma Muhammad ya tafi ma'ana yayi Fati fabnuhu ja'far to sai kuma ɗansa ja'far wane ne ja'far din nan shine ja'far sadiq alaihi salatu wassalam fa idza madha ja'far idan kuma ja'far alaihi salatu wassalam yayi wafati fabnuhu musa to sai kuma ɗansa musa bi ma'ana musa bin ja'far imamul kazim kenan wannan manzon Allah yana ambatan su ɗaya bayan ɗaya a kuma jere sai ke cewa fa idza madha musa fabnuhu ali idan kuma eh, Musa bin Ja'far ya yi wafati to sai kuma ɗansa Ali bin Musa ridha kenan alaihi salatu wassalam fa iza madha Ali idan kuma Imam ridha alaihi salam yayi wafati fa ibnuhu Muhammad to sai kuma ɗansa Muhammad wanda shine Muhammadul Jawad alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ci gaba da cewa fa idza madha Muhammad fa ibnuhu Ali idan kuma Muhammad yayi wafati Muhammad jawad kenan yayi wafati fabnuhu Ali to sai ɗansa Imam Ali al-Hadi alaihi salatu wassalam sannan manzon Allah ya ci gaba da cewa fa idza madha Ali idan Aliyu al-Hadi alaihi salatu wassalam yayi wafati fabnuhu al-Hasan to sai kuma ɗansa Imam al-Hasan fa idza madha al-Hasan idan kuma Imam hasan yayi wafati fabnuhu al-Hujja Muhammad al-Mahdi to daga nan kuma sai al-Hujja wanda shine dan Imam hasan Muhammadul mahdi wannan shine na ƙarshen su to zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ambace su tun daga na farkon su har zuwa na ƙarshen su da sunayen su, sannan bayan ma da sunayen su da tartibi daga wane sai wane in wane yayi wa fati sai wane in wane yayi wa fati sai wane dan haka yanzu anan zaka duba ka ga cewa wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yace khalifofi a bayansa guda goma sha biyu ne ya samu ingantaccen fassara ba tare da wani kura ko gumubi ko kuma kama can kama nan ba wannan kenan wa ha daga cikin ruwayoyin da suka bayyana waɗannan haƙa'iq ɗin akwai ruwayoyin da ya zo akwai ruwayar da ta zo an sadiq alaihi salatu wassalam an abihi an abaihi wanda ruwaya ne tamu wanda aka karbo daga imamu sadiq alaihi salatu wassalam daga babansa imamu bakir kenan daga an abaihi daga kuma iyayensa an amiril mu'minin alaihi salatu wassalam an karbo daga Imam Ali alaihi salam shi ya eh, daga wurin sa aka karbo wannan hadisin Imam Ali yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce manzo Allah me yake cewa manzo Allah yake cewa lamma usriya bi ila sama yayin da aka yi Isra'i da ni zuwa sama auha ilayya rabbi jalla jalaluhu Allah madaukakin sarki yayi min wahayi faqala sai Allah madaukakin sarki yake cewa ya Muhammad ya kai Muhammad atla'atu alal ardi itlala nayi duba zuwa ga ƙasa dubi fakhtartuka minha sai zama na zaɓe ka a doron ƙasa daga cikin ƙasa kenan duk cikin halittun ƙasa sai ya zama kai na zaɓa sannan faja'altuka nabiyyan sai na sanya ka a matsayin annabi baya ga haka sai yake cewa wa shaqaqtu laka min ismi isman sai ya zama na cirayo na cirayo na tsinkayo maka na cire maka daga jikin suna na suna da haka shi yasa zamu ga sunan manzon Allah asalin suna ne na Allah madaukakin sarki Allah ya ciro wa manzon Allah wannan irin wannan sunan daga jikin sunansa shi yasa sai yake cewa fa anal mahmud ni ne mahmud shi Allah madaukakin sarki yake faɗa kenan wa anta muhammad kai kuma muhammad thumma atla'atu athaniya sannan sai yi duba zuwa ga ƙasa dubi na biyu karo na biyu fakhtartu minha aliyan sannan sai na zaɓi ali alaihi salatu wassalam waj'altuhu wasiyaka sannan sai na sanya shi a matsayin wasiyinka Allah madaukakin sarki da kansa shine ya sanya imamu ali alaihi salam wasiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa khalifatuka sannan na sanya shi a matsayin khalifanka wa khalifataka na sanya shi a matsayin khalifanka wa zawwaja ibnatak sannan kuma ya auri yarka baya ga haka wa aba zurriyatik sannan kuma ya zama mahaifi ne ga zurriyanka baya ga wannan sai ke cewa wa shaqaqtu lahu isman min asma'i sannan na ciro masa suna daga cikin sunayena shi imamu ali alaihi salam kenan fa ana al-ali al-a'la ni ne aliyul a'la wa huwa ali shi kuma shi ne ali shi yasa zamu ga sunan imamu ali da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sunaye ne da aka ciro su daga jikin sunan Allah madaukakin sarki wadda Allah ya cira musu wannan sunan daga cikin sunayensa sai ke cewa wa khalaqtu fatima wal hasan wal husain min nuraykuma sannan na halicci fatima alaiha salam na halicci eh, al hasan alaihi salam na halicci husain alaihi salatu alaihi musalam min nurai kuma daga hasken daga hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da hasken Imam Ali kenan thumma araftu ala alal mala'ika sannan sai na jiro da wilayansu zuwa ga mala'iku faman qabilaha duk wanda ya karbi wilayan ku ya karbi wilayan waɗannan kana indi minal muqarrabin ya kasance daga gare ni yana cikin makusanta mala'iku makusanta kenan ila an taqulu ruwaya muhalli shahid har zuwa lokacin da ruwayan take cewa ya Muhammad Allah madaukakin sarki kenan yake gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa ya Muhammad atuhibbu an tarahum shin kana so ka gansu wannan mu lura da kyau lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji kenan Allah madaukakin sarki yake magana da manzonsa sai Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace qultu na'am sai sai nace eh ya rabu. ya ubangiji eh ina so in gansu fa qala azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki yake gaya masa yace irfa ra'saka to daga kanka sama fa rafa'tu ra'si sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya daga kansa wa idha ana bi anwari ali wa fatima wal hasan wal husain sai gashi ina kallon hasken eh, imamu ali da hasken fatima da hasken hasan da hasken husain sannan wa ali ibn al-husain da hasken aliyu dan husain wa Muhammad bin Ali da hasken Muhammad dan Ali Imam al-Bakir kenan wa Ja'far bin Muhammad da hasken Ja'far dan Muhammad Imam Sadiq kenan wa Musa bin Ja'far da hasken Musa bin Ja'far Imam al-Kazim kenan wa Ali bin Musa da kuma hasken Imam al-Ridha alaihi salam kenan shine Ali bin Musa Ridha sannan sai kuma wa Muhammad bin Ali da kuma Muhammad al-Jawad alaihi salam shine Muhammad bin Ali wa Ali bin Muhammad haka nan sai kuma Ali wanda shine Ali al-Hadi Ali ibn Muhammad wal Hasan ibn Ali sannan sai kuma Imam al-Hasan al-Askari wa Muhammad ibn al-Hasan al-Qa'im fi wasatihim sannan sai hasken Imam al-Mahdi alaihi salatu wassalam shi kuma a tsakiyan su ka'annahu kaukabun durri shi yasa zamu ga akwai wani hoto da ake yi wanda zamu ga hoto ne sura ne taban wanda kaman hakaitowa ake yi za ka ga an sanya eh, hoton imamul mahdi alaihi salatu wassalam wanda aka hakaito a tsakiya sannan sai kuma imamai wasu a nan gefen damansa wasu a gefen hagunsa to wannan hakaitowa ne ba wai hakika ba na wannan ruwaya din wadda shi kuma shine a tsakiyansu to haka zamu ga wannan ruwayan ta ambata mana waɗannan mutanen Allah madaukakin sarki ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi su waɗannan guda goma sha biyu tun lokacin da ya je Isra'i sai ke cewa eh, sai sai ya ci gaba da cewa warwayatul mi'raj allati tahaddathat an hadhihi alhaqiqa kathira jiddan ruwayoyin mi'raji da suka yi bayani akan wannan haƙiƙan suna da yawa sosan gaske wa an jabir jabir bin yazid kamar yadda za mu gani an jabir bin yazid al-ju'fi an karbo daga jabir ibn yazid al-ju'fi qala yana cewa سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول ناجي ببن صحابين جابر بن عبد الله الأنصاري يناتشيوا لما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله يا إن الله ما دوك كان سركي يسوق أروى منزنسا صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا إن الله ما دوك كان سركي يسوق أروى منزنسا ونن آية يا كوانا دوك كي إيماني ku yi biyayya wa Allah ku yi biyayya wa manzan Allah sannan ku yi biyayya wa ulul amri daga cikin ku wannan ruwaya ne da zamu ga an nakalto daga an nakalto ta daga babban sahabi Jabir bin Abdullah wanda sanannen sahabi ne fa qultu sai shi Jabir yake cewa ya Rasulullah ya manzan Allah arafna Allah wa rasulahu mun san Allah mun san kuma manzan Allah Allah ya ce mu bi su mun san mun san manzan Allah mun san Allah faman ulul amr su wanene ne waɗannan ulul amr alladhina ƙarana Allah ta'atuhum bi ƙa'atihi wadda Allah maɗaukakin sarki ya gwama biyayyansa da nasu su wane ne waɗannan tunda dama guda uku mutum ɓangare uku ayan ta ambata biyayya wa Allah biyayya wa manzan Allah biyayya wa ulul amri sai Jabir bin abdullahi yake tambayin manzan Allah mun san Allah mun san manzan Allah wanda za mu yi musu biyayya muna mu kuma musu biyayya to amma su wane ne ulul amri wadda gashi nan yanzu an sanya su sahun da'an su a da'an Allah madaukakin sarki fa qala sallallahu alaihi wa alihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yake amsa masa da cewa hum khulafa'i waɗannan ulul amrin su ne khalifofina ya Jabir sai ke gaya masa ya Jabir waɗannan ulul amrin da Allah ya gwama da'ansa da nasu su ne khalifofina kamar yadda za mu ga malaman sunna da suka rasa yadda za su yi ko kuma in ce wasu daga ciki da suka rasa yadda za su yi da wannan ayan ba ta da fassara na hakika a wurinsu sai suka ce to ai abun da ake nufi da ulal amri kawai shine duk wani shugaba musulmi ne arne ne demokratiyya yake amfani da shi eh, mulkin soja ne eh, ko ma wani irin mulki duk wani shugaba ulal amri ne dole a yi masa biyayya in ka saba masa ka saba wa Allah za mu ga wannan kuma ba hankali a ciki saboda mene ta yaya Allah da kansa a wani ayan zai ce ka ƙaurace wa ɗagutu ka ƙaurace wa waɗanda suka yi zalunci na haramta a zalunci akan kaina na haramta muku zalunci a hadisul kudusi da sauransu za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki ya kore wannan al'amarin daga gare shi ya hana bayinsa biyayya ga azzalumai ya hana bayansa hukunci da abun da waninsa ya zo da shi ba abun da Allah shi da kansa ya saukar ba amma ta yaya zaka ce biyayya wa wanda yake shugaba ko ma wani iri ne wajibi ne kamar yadda shi ake nufi a wannan ayan da haka in mun dubi in mun dubi wannan hakika din zamu ga wannan shi ne fassara ingantacce da hankali da ilimi zai karba saboda mene saboda Allah ba zai ce ka yi biyayya wa wanda baya masa biyayya ba wannan kenan da haka shi yasa zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa waɗannan fa su ne khalifofina wa immatul muslimin min ba'di kuma su ne shugabannin musulmai a bayana sai yake cewa to mu lura hadisin zai ci gaba da bayyana su wane ne waɗannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa awwaluhum ali ibn abi talib farkon su shine aliyu dan abi talib ثم الحسن سنن سي حسن ثم الحسين سنن سي حسين ثم علي بن الحسين سنن سي علي بن حسين ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباكر سنن سي محمد بن علي ود التوراة أكا كراشي أكا سنشي دا باكر التوراة دا دبا أجر كينا طبعا عند وندا أكا جر كتابا زي يوكا سامونا أتشكي in kuma akwai ta غسونا باشي suna bashi wani ma'anan ne daban don haka Eh, Muhammad Bakir din Bakir din hatta a taura an kira shi da Bakir jage sannan mu lura da kyau sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yake gaya wa Jabir bin Abdullah yake cewa wa satudrikuhu ya Jabir kai din nan lalle zaka riske shi ya Jabir fa idza laqitahu idan ka hadu da shi bi ma'ana zaka yi nisan kwana kenan har ka riske shi idan ka hadu da shi fa aqri'hu minni salam ka isar masa da sallama na ثم قال سيكيتشوا ثم الصادق سنن سيكون بايان باكر سي صادق عليه السلام جعفر بن محمد جعفر ودشي لم محمد باكرني عليه عليه السلام ثم موسى بن جعفر سنن سي موسى بن جعفر ثم علي بن موسى سنن سي علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي آه، ثم سمي وكني sannan sai na ƙarshen su shine wadda sunansa irin nawa ne alkunyansa irin alkunya na ne sannan kuma hujjatullahi fi ardi kuma hujjan Allah ne a doron ƙasa wa baqiyatullahi fi ibade sannan wanzajjan Allah ne a cikin bayansa ibnul hasan ibn ali shine dan hasan kuma dan ali shi kuma hasan din dan ali kenan zaka الذي yaftahu Allah ta'ala ذكره ala yadayhi wanda shine wannan Eh, alqa'im din kenan imamul mahdi alaihi salatu wassalam shi yake cewa wanda shine wanda Allah zai yi budi a hannunsa ala yadaihi mashariqal ardi wa magharibiha gabacin duniya da ƙasa da kuma eh, eh, yammacinta duk Allah maɗaukakin sarki zai buɗe a hannun wannan shi na ƙarshen wanda shine imamul mahdi alaihi salam sai ke cewa zaka alladhi yaghibu an shi'atihi wannan da zai yi ghaiba zai faku ga 'yan shi'ansa mana zai shiga gaiba kenan mu lura da kyau wannan yana da muhimmanci wannan fakara din da mu ake yi sai yake cewa wa auliya'ihi da kuma waliyan auliya eh, waliyansa mana abotansa ghaibatan wata gaiba zai yi shi Imam al-Mahdi alaihi salatu wassalam la yath la yathbutu fiha ala al-qawl bi imamatihi illa man imtahana Allah qalbahu bil iman ba wanda zai tabbata akan wilayansa sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya jarraba zuciyansa da imani bi ma'ana sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya zamana cewa ya cika zuciyansa da imani wannan shine zai iya tabbata akan wilayan imamul mahadi akan tabbatuwa akan imamancin imamul mahadi har bayan lokacin da yake gaiba don haka sai mu ƙara godewa Allah da ya sanya mu cikin waɗanda muke i'tirafi muke i'tiqadi da imamancin imamul mahdi alaihi salatu wassalam duk da yana gaiba qala jabir sai jabir yake cewa qultu fa qultu sai nake cewa sai nake cewa manzon Allah kenan ya rasulullah ya manzon Allah fa hal yantafi'u ash-shi'a bihi fi ghaibatihi tambaya mai muhimmanci shin tunda zai shiga gaiba shin yan shi'a za su amfana da shi lokacin da yake gaiban tunda gashi yanzu yana gaiba ya ku ba ma ganin sa to shin za mu amfana akwai wani amfana da muke yi da shi faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya amsa wannan tambaya din yake cewa i e wallazi ba'athani bin nubuwa ina rantsuwa da wanda ya aiko ni da annabta Allah madaukakin sarki kenan yastadhi'una bi nurihi za su haskaku da haskensa wa yantafi'una bi wilayatihi fi ghaibatihi za su amfana da wilayansa a cikin gaibansa bi ma'ana duk da yana gaiban za su amfana da wilayansa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ya kamanta yake cewa kantifa'in nas bishamsi in tajallala eh, sihab kamar yadda mutane suke amfana da rana idan ya zama na cewa gajimare ya tare ta ya Jabir sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yake gaya wa Jabir ya kai Jabir hadha min maknuni sirrillah wannan yana daga cikin sirrorin Allah madaukakin sarki wa makhzuni ilmillah kuma yana daga cikin taskataccen ilimi na Allah madaukakin sarki faktumhu ka rufe wannan al'amari din illa an ahlihi sai ga ma'abotansa bi ma'ana ba kowa ake gayawa irin wannan magana din ba sai ga ma'abotansa wadda su ne za su fahimci hakikan abin da ake cewa faqala jabir qala jabir bin yazid sannan sai wanda ya rawaito ruwayan wanda ya nakalto ruwayan yake cewa Fa dakhala Jabir bin Abdullah. al sai jabir bin abdullahi al-ansari ya shiga ala ali ibn al-husayn ya kai ya je zuwa ga imam ali ibn al-husayn bi ma'ana imam ali zain abidin kenan za mu ga yanzu wannan ruwayan tana bayyana mana haƙiƙa mai muhimmanci mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ambaci sunayen imaman nan sannan kuma ya bayyana mana cewa inda ayan da Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa a yi masa ayi wa Allah biyayya a yi wa manzan Allah biyayya a wa ulul amri biyayya to ulul amrin nan fa su ne khalifofin manzan Allah ba wai kowane shugaba ba kamar yadda su suke faɗa sannan kuma har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yayi wa Jabir bin Abdullah bushara cewa za ka yi tsawon kwana za ka riske ɗaya daga cikin su wanda shine na biyar in ka riske shi ka isar masa da sallama na kuma fi'lan Jabir ya riski shi wannan din kamar yadda zamu gani eh, ya riski imamul bakir alaihi salam wadda bayan ya shiga wurin mahaifin imamul bakir kenan imam aliyu zainal abidin yake cewa fa ma huwa yuhaddithu yana magana da eh, shi imam zainal abidin eh kharaja muhammad bin ali al-baqir alaihi salam sai ya zama na cewa a lokacin yana cikin magana sai imamul bakir alaihi salam ya fito sai yake cewa eh, min indi nisa'ihi daga cikin gida kenan wurin ahalin shi eh, mahaifinsa cikin gidansu kenan ala ra'asihi ذؤابة gulamun falamma فلما بصر به جابر ارتعدت فرائسه yayin da Jabir ya ganshi bayan ya shiga yana magana mamul Bakar alayhi salatu wasalam ya fito yayin da Jabir ya ganshi sai zamana cewa kafafunsa sun kama raurawa saboda ganin imamul bakir alaihi salatu wassalam sai ke cewa wa qamat kullu sha'ratin ala badanihi duk gashin da ke jikin Jabir bin Abdullahi al-Ansari sai zama na cewa su sun tsaya. Imana kamar yadda muka sani yayin da mutum akwai yanayi da mutum zai shiga ya ji duk tsikan jikinsa ya tashi. Sai ke cewa wa nazara ilaihi maliyan sai ya kalle shi na wani lokaci. Ya kalli imamul bakir alaihi salam kenan sun maƙala sannan kala lahu sai yake ce masa ya gulam ya kai wannan yaro aqbil ya ce masa zo taho sai imamul bakir alaihi salam ya taho faƙala ثم eh, maƙala lahu أدبر sannan sai ya ce masa juya sai imamul bakir fa adbara sai ya juya faƙala faƙala jabir sai jabir yake ce masa bayan ya gan shi gaba da baya ya kalle shi da kyau sai yake cewa shama'ilu rasulillahi wa rabbil ka'aba bi ma'ana halitta irin na manzan Allah sak ina rantsuwa da ubangijin Ka'aba wanda Imam Bakir alaihi salatu Salam tarihi ya tabbatar da cewa yana cikin mutanen da suka fi kowa kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yayin da Jabir ya ganshi ya kalle shi ya ce ya taho ya ganshi ta gaba ya ganshi ta baya sai ya ga yadda halittar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake haka shi ma wannan yake ma'ana kamanceceniyarsa da manzon Allah sosan gaske shi yasa yake cewa ɗabi hali halitta irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ina rantsuwa da ubangijin ka ba. sai ke cewa thumma qama fadana minhu sannan sai tashi ya kusance shi ya je kusa da shi wa qala lahu masmuka ya gulam menene sunanka qala sai imam al-bakir alaihi salam yake cewa muhammad sunana muhammad qala sai yake ce jabir yake ce masa ibnu man dan wane ne kai faƙala sai yake ci ƙala sai ke cewa ibnu ali ibn al-husayn dan aliyu dan husayn alaihi salam alaihi salam ƙala ya bunai ya kai ɗana sai ke cewa fadaituka nafsi fa anta idan albaƙir. raina fansanka kenan kai ne baƙir faƙala na'am sai ya ce eh ni ne sannan mu lura da kyau yanzu wannan Imamul Bakir ne alaihi salatu wassalam zai tunatar da shi sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya bashi sai ke cewa qala sallallahu salawatullahi alaihi sai Imamul Bakir alaihi salatu wassalam yake cewa fa ablighni ma hammalaka rasulullah sallallahu alaihi wa alihi isar min da nauyin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya dora maka sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya baka isar min da shi fa qala Jabir sai Jabir yake cewa ya maulai ya shugabana da haka yanzu ya riga ya san wane ne shi sai ke cewa ya maula ya kai shugabana inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi basharani bil baqa ila an alqak lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya min busharan cewa zan yi tsawon rai har in riske ka wa qala li sannan yace mini idza laqitahu idan ka hadu da shi fa aqri'uhu minni salam ka karanta masa ka isar masa da sallamana sai ke cewa to yanzu wannan labari ya bashi bai isar masa da sakon ba to sai ya fara isar da sakon yake cewa fa rasulullah ya maulai yuqri'uka salam to manzon Allah yana isar maka da sallama faqala sai imam al-bakir alaihi salam eh, alaihi salatu wa yake cewa eh, ya jabir ya kai jabir ala rasulillahi ma damatis samawati wal ard assalam sai ke cewa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi matakar sama da ƙasa sun wanzu wa alaika ya jabir kama ablagat kai ma aminci a gare ka amincin Allah a gare ka kamar yadda ka isar da saƙon, da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ɗora maka sai ke cewa fa kana jabir mai ruwa yake cewa sai jabir ya kasance shi jabir bin abdullah wannan sahabin kenan ba'da zalika bayan wannan lokacin ya yahtalifu ilaihi wa yata'allam minhu yana kaiwa da komowa zuwa wurin imamul al-Baqir alaihi salatu salam yana koya daga gare shi mu duba sahabi ne amma wannan saboda ilimin su ilimi ne daga Allah madaukakin sarki su ne wanda Allah madaukakin sarki ya dora musu nauyin kiyaye wannan shari'a din Jabir sahabi ne amma yanzu yana zuwa ɗaukan karatu a wurin imamul bakir alaihi salatu wassalam sai ke cewa eh, shi sayid kenan waqad ahsa as-safi ɗaya daga cikin malamai ya lissafa ya hada fi kitabihi muntakhab al-athar a cikin wannan littafin nasa akthar min 50 ruwaya ya hada wajen ruwayoyi sama da 50 fi hadha majal waɗanda suka yi bayani akan sunaye na imamai alaihi salatu wassalam tun daga na farkon su har zuwa na goma sha biyu wa qala ba'da zalika sannan me wannan littafin bayan haka yake cewa النصوص الواردة في سادتنا الأئمة الاثني عشر da دا سكزو dangane da abin da ya shafi shugabanninmu imamai goma sha biyun nan balagat fil haddan ma'ana yawansu ya kai matakin da la yasa'uhu mithlu hadha alkitab wannan littafin ba zai iya daukan su ba suna da yawan gaske wa kutubu ashabina fil imama وغيرها مشهونة بها biha littattafan malamai da eh, manya-manyan malamai na baya wadda suka yi magana akan imama cike yake da ruwayoyin da suka yi magana akan abin da ya shafi wannan al'amari din sai yake cewa wastiqsa'uha sa'abun jiddan wanda tattare su da kuma haɗe su da tattara su mana mutum ya lissafo su wani abu ne da yake da wahalan gaske hada da su wani abu ne da yake da wahalan gaske don haka yanzu a wannan muhalli din zamu ga cewa mene zamu ga cewa waɗannan wayoyi da muka karanta a yau sun bayyana mana kaso mai girma a bahasin da muke da shi wadda wannan hanya ne cikin hanyoyi muna da wasu hanyoyin kuma da za su zo a nan gaba wadda mun sani cewa ya tabbata a duniyar musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce khalifofi a bayansa guda goma sha biyu ne ba wanda ke shakka akan wannan kawai a ina matsalar take shine su waye sha biyu wanda za su zama khalifofi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ana rigiman take a ne malamai suka rika dimuwa amma alhamdulillahi mu muna cikin nutsuwa cikakke saboda mene manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya riga ya ambata mana waɗannan guda goma sha biyu tunda kamar yadda muka gani a baya ba zai taɓa yiwa ya zama na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya tafi bai bayyana su ba saboda in ya zama ya tafi bai bayyana su ba in ma ya zama na cewa wa iyazu billahi ka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a tambaye shi abu ya ki bayani akai ko kuma ka jingina wa sahabbai cewa ga abu mai muhimmanci amma su ki tambaya akai duk wannan ba zai yiwu ba dan haka a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya bayyana gashi kuma mun karanta mun gani su wane ne waɗannan guda goma sha biyu sannan muna da wasu hanyoyin da za su zo a nan gaba wanda za mu ga cewa hanyoyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya bayyana waɗannan guda goma sha biyun ɗaya bayan ɗaya Ga shi yanzu an ambata mana sunayensu mun ji tun daga farkonsu har su. don haka wani abu ne da yake a fili sannan kowanne daga cikin waɗannan mutane waɗannan imamai ɗin ka ɗauke shi ka tafi littattafan tarihi in ka ga dama ka duba littattafan shi'a in ka ga dama ka duba littattafan sunna in ka ga dama ka duba littattafan arna duk littafin da zaka duba akan waɗannan zaka same su cikakkun mutane ne kamilai da suka cancanta su zauna a kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi su gaje shi kai kuma ka ɗauki guda sha biyun da malamin ka ya kawo kowanne ka ɗora shi a mizani ka ga shin ya cancanta ya zama magajin mahaifinka inda mahaifinka ne shugaban wani gari ko wata ƙasa bare kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi mai karba daga Allah kai tsaye dan haka sai ka duba ka gani tunda mu ga wanda dai aka lissafa wanda suke wanda su ne gagga gagga a lissafin kusan su ne da yawa sun ambace su su ne waɗannan hudun Abubakar Umar Uthman Ali alaihi salatu wassalam to waɗannan hudu ne ai Manzan Allah kuma sha biyu ya ce dan haka kana da buƙatar nemo sauran to yanzu ka je ka nemo su gani ba inda za ka je ka samu su sai ka zo gidan annabta sai ka zo ɓangaren makarantar ahalul baiti alaihi musalam su ne za ka same su shugabanni cikakku kuma dalili muna gaya maka cewa ka duba ka koma tarihi duk waɗannan da aka lissafo ɗin za ka ga waɗancan da kake maganin cewa su ne kalifofin su suka kashe su su suka kashe su wasu an kashe su da takobi wasu an kashe su da guba to me yasa ake kashe su haka kaga kenan akwai wani abu a ƙasa sun sun san su su wane ne su dan haka shi yasa suka yi abun da suka yi dama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya gama ba da labari tun a rayuwansa yadda al'ummansa za su yi wa zuriyansa bayansa wanda ba manta ba a cikin waɗannan 'yan kwanakin za mu ga cewa eh, bayan zuwan dr ahmad gumi iran ya dawo ya zo ya ba da shaida akan abun da ya gani na abu ya yi magana akan komai ba ya yi magana ne akan abun da ya shafi mu'amala da kuma siyasa da ci gaban da Iran ta samu ta wannan bangarori din wadda da bakin sa yake cewa aje musu aqidan su to amma ta yadda zamu ga cewa wannan mazhaba namu wannan makaranta da muke intima'i zuwa gare ta wannan hanya da muka ɗauka wannan tafarki da muke bi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi da iyalan gidansa to tafarki ne da bayi da kura a kansa dalili ko akan haka shi ne za mu lura cewa sunan kawai ya ambata maganan da ya yi a kan iran ɗin bai wuce 'yan mintoci ba amma hankalinsu su ya tashi saboda mene saboda gaskiya ce sun riga sun sani in kuma mutum yana da hankali yana da lafiyan kwakwalwa ba wani matsala yake da shi ba ba yadda za a yi a kawo masa gaskiya ya gani ya kau da kai da haka shi yasa suke ta katange mutane zuwa ga kar ka saurari malaman shi'a kar ka karanta littattafan shi'a kar ka kusanci dan shi'a kar ka yi mu'amala da dan shi'a wannan tsoron akan me saboda sun san cewa gaskiya yana tare da shi'anci duk mai hankali mai rabon lahira da ya kusanci shi'anci dole zai zama dan shi'a da haka shi yasa ba sa kauna ba sa fatan a kusanci shi'anci shi yasa zaga suna ta ihu suna ta haushi hankalinsu duk ya tashi ko sunan razana su yake yi wannan za mu ga abu ne da ya kamata mu dubi wannan ni'ima da Allah ya mana mu gode masa mu gode masa sosan gaske akan wannan ni'ima da ya yi mana na wannan tafarki da muke bi tafarki ingantacce wadda makiyinsa ko sunansa ya jira zana yake yi sannan muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara haɗa kan musulmi ya kuma tabbatar da mu akan wannan tafarki din, insha Allah ta'ala za mu dakata a nan sati na sama in Allah ya kai mu ko sati na gaba in Allah ya kai mu juma'a mai zuwa ma dora daga inda muka tsaya Allah madaukakin sarki ya datar da mu eh, ya kuma biya mana dukkan bukatunmu wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin